a kai shi wurin cin abincin teburin da ake dora abinci amma aka shirya abinci mai kyau sai aka kai shi mai gewaya ya dace da wurin <laughs> ka kai kanka ba za ka ji daɗin abin saboda haka mutane su dana cewa abu na da kyau ha kawai su dogara da kyansa kuma su ce su aiwatar da shi duk yadda suka so ko a siffar da suka so sai siffar da shari'a ta sanada abu na talatin da shida sadulu sha'aril maitati min baini sadiyaiha waɗansu sukan eh, wato gashin mace idan ta mutu sai su tattaro gashin sai su sa a tsakanin mamanta guda biyu wannan ga laraba kenan masu dogon gashi da sauransu wannan suna yi a waɗansu garurukan na laraba wannan bid'a ne domin hadisin umma tsiya idan muka duba a can mas'ala ta 28 abin da ya nuna idan an zo wanke mace tana da gashi da yawa za a taje kanta a wanke a yi mata wanka daga nan sai a kulla gashin kanta kulli nawa kulli uku ɗaya nan ɗaya nan kuma ɗaya a tsakiya daga nan sai a sa gashin a yana a tsakanin kafadunta guda biyu a gadon bayanta haka ake yi amma sawa a gaba to bid'a ne to wannan abin da ya shafi wanka kenan abu na gaba alkafan wal khuruj bil jinazati bid'o'in da ake yi wajen likkafani da kuma lokacin da za a fita da gawa a tafi makabarta daga cikin waɗannan akwai naqalul mayyiti ila amakin ba'idatin li dafnihi inda quburis salihin ka ahlul baiti wa nahwihim daukan mamaci a tafi da shi wuri mai nisa kamar a dauke shi daga Kano a ce a kai shi Sokoto jikin kabarin Shehu Usman ko a dauke shi daga Kano a kai shi wato ainihin Katsina wajen kabarin Wali dan Marina ko a dauko shi daga Wudil a kawo shi kabarin Wali mai Geza daukan mamaci daga wani gari zuwa wani wuri mai nisa dan cewa akwai kabarin wani salihin bawa ko kabarin wani a wajen wannan bid'a ne ka ahlul baiti kamar a ce akwai kabarin wani daga cikin ahlul baiti wani hawi duk inda mutum ya mutu a wannan garin ya kamata abin da shi ina fata an fahimta wannan shine abin da sunna ta koyar ta annabi sallallahu alaihi wasallam mun ya tsaya gari gari ne kawai da su kudin bawa kamar ya ga bayan wannan da in dai akwai makabarta a unguwa ba lalle ne sai an ɗauki mutum kuma an kai shi nesa ba sai dai irin tsarin yadda makabartun mu suke yanzu waɗansu makabartun suna da kima an dan kare su haka koyaya ta yadda mutane ba sa shiga waɗansu kuma za a ga haka suke don an ɗauki mutum an kai shi ta makabarta in dai ba itikadin wani mutum cewa ya yi makautaka da wani ba wannan ba komai amma cewa dan itikadin ya yi makautaka da wani zai sa ya dace to wannan bid'a ne a ce ga makabarta kusa da shi a nan misali yanzu a nan wace makabarta ta fi kusa da nan unguwar gadon kaya ko dai ta dan dole ko kuma wannan ta abin nan duk suna da kusa amma idan aka dauki mutum daga nan gurin aka ce sai an kai shi can ta jikin abbatuwa ko wani makamancin haka dan itikadin wani salihin bawa na wajen to wannan bid'a ne akwai lokacin da kuna har har hada don wanda ya shige da wajen kashe wuri wani na cewa ko lokacin da aka je wani sai da aka haka kabari dan wansa ya ce bai yadda ba sai an kai shi wani mai giginya ko mai geza mai giginya to wannan bid'a ne bid'a ne wannan wato ku gane makautaka da wani salihin bawa a cikin kabari wannan baya dauke maka wani abu wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa al-awfa kasa ba ta tsarkake dan adam innal arda لا تقدس يقدسه عمله da ake lura da shi sai ka nemi makabarta dai inda musulmi suka fi yawa ka binne ba sai ka ɗauko shi daga can ka kawo shi ba eh da aka ce me eh eh daga ina yake kai su waɗanda suka mutu a madina ne ake kai su bakiya amma tarihi ya taɓa nuna maka lokacin annabi wani ya mutu a wani wuri an ɗauko shi an kawo shi baki wannan ai na faɗa abin da suke yi ne amma na nuna halarci da na san karatu zan san zai zo kansa sai na yi shiru sati biyu da suka wuce ba mun zo wajen maganar tone kabari ba me muka ce ku rinka har hadawa akwai lokacin da ba sai mutum ya ce muku kaza ba zai zai kyale ka da zaka'in ka da zakakurancin ka gane abu ku gane akwai mace tsakanin in hikaito magana in ce a gari kaza ana kaza sai in yi shiru wannan hukunci na bayar labari ne to na san karatu zai zo rushe wannan labarin ko ya tabbatar da shi sai in kyale da karatu ya zo shikenan magana ta kare amma waɗansu ku suna son komai sai an yi nassi an ce wane idan aya ta zo ta yi magana akan hukunci am to suna son ka faɗi wane ko su wane ko gari kaza ko kaza galibin karatu ba haka bake ba ya shafi duk duniya gaba ɗaya tun daga farkon ta haka sai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce nasikha li jami'i shara'i ta shafe duk shari'o'i daga nan har tashin kiyama amma da muka zo ai sati biyu da wuce ko sati biyu da wuce ba mun yi maganan tone kabari ba muka ce ba za a tone kabarin mu ne ba ko duk mun yi wannan bayanin a darasin da suka gabata guda biyu ko uku na baya abu na gaba kitabatu ismil mayyiti wa annahu yashhadu shahadataini qawlu ba'dihim innal mauta yatafakharuna fi quburihim bil akfan wani sashi sukan ce wai mamata suna yin alfahari da juna wajen nuna waye ko wani likafani mai kyau wa husniha da kyawun likafanin wa yu'alliluna zalika bi anna man kana min al-mauta fi kafanihi dana'atun yu'ayirunahu bi zalika har suna cewa wai duk wanda aka binne shi da likafani mai araha yan uwansa mamata za su yi masa gori su aibata masa wannan ba ya da an ya riga ya gabata abinda Abubakar Siddiq da ya nuna wata tsohuwar riga ya ce idan na mutu abin likafa ne dauna aka ce tsohuwa ce ya ce innal hayya ahqqu bil jadid ya ce wanda yake da rai shi ke bukatar sabon yadi kuma wanda ya mutu na roye shi da sabon yadi wannan ya gabata a baya da haka abinda ake bukata a wurin likafani shine dai abinda muka gabatar a can baya a samu likafani ya zanto fari wannan mustahabi ne idan ba a samu fari ba aka samu kore aka samu bulu duk ya halatta ba wanda ya ce wajibi ne fari ittaqillah ya shar sai ka ce mana ja kuma to kuma likafani ya zanto abu guda nawa me ake guda nawa ake yi guda uku zane guda uku ba ka ma gabatar ba zanen farko na biyu na uku eh kuma farin ya zanto yana dan zane zane haka dan muka gabatar muka ce ba za a yi guda bakwai ba yin guda bakwai hadisi zaifi ne dan haka ya zama bid'a yanzu ba za a yi wa gawa rawani ba wannan rawani duk bid'a ne aiki sabu kina eh idan an yi a baya afallahu amma salafa amma wa man ada yi kwarai da gaske duk abin da ka san ana yi na bid'a a garinka sai kai wa iyalan gidanka cewa ko da bayan na mutu kar a yi mun kaza da kuka saba kuna raye ya wani na ji gurin karatu an ce kaza ba kyau da haka ko Allah ya kaddara rayuwa ta ya kaddara mutuwa ta ka tsaya tsayin da kaga an yi kaza an yi kaza ba ai kaza ba ai kaza ba ai mun karanta a baya asar sahaba Abdullahi dan Mas'ud yake cewa idan na mutu a sani wurin kabari kaza ai mun kaza a kawo hoge a sa daidai kaina kamar yadda annabi ya koyar abinda duk ya danganci sunna sai da ya sanar da yan uwansa cewa idan ya mutu ai masa haka wannan wajibi ne shi yasa ko kukan mamaci da ake ce kukan mamaci na gadarwa da mutum azaba ko idan mutum ya mutu yan uwansa suka yi masa irin kukan da shari'a ta hana wannan na sa a yi masa mai azaba cikin kabari kamar da hadisi tabbata cikin bukari da muslim innal mayta yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi wannan sai malamai suka ce to ya zamu hada wannan da fadin Allah ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a ba wannan baka yi la tazru wazratun muzra ukhra ya zame mu hada da wannan an ce wata rai ba ta daukar laifin wata rai shi ba shi yayi kuka ba dan suka kuka dan me shi za a yi masa azaba sai malamai ke cewa a'a aya wato wannan maganan yi masa azaba da yazo cikin hadisi ya zo ne azabar za ta riske mutum da dalili guda biyu dalilin farko ya zanto ya san a garin su an saba ana yin kuka idan an mutu irin wannan kukan na bidoyi sai ya ki faɗakar da iyalansa da gangan ya yi musu wa'azi har ya mutu sai suka da ya mutu sai aka yi masa wannan kukan to anan za a yi masa azaba ne saboda ya yi sakacin mai fadakar da iyalansa da bai fadakar da su bai ba al'amru bil ma'ruf wa nahyu to kaga wannan ai laifin sa ne baya cin karo da Allah ta zuru wa zartun wazra ukhra baya cin karo da wannan domin laifin sa ne wannan rashin fadakarwa rashin kula da iyalansa wajen ya fadakar da su abin nan akwai wanda shi kadai yake sunna ba zai fadakar da iyalansa su zanto sun yi sunna ba shi kadai yake bin Allah ba su da iyalansa ba su irin waɗannan matsalolin suna nan da yawa akwai waɗansu matsaloli da suka taso mana kwanan nan waɗansu abin da sauransu mutum ahalin sunna yana zuwa masallaci shekara goma shekara goma sha biyar amma iyalansa suka je wajen bokaye mala abubuwa ba jin daɗi ba da abin da sauransu to irin wannan kaga don akwai laifin mutum ya kasance shi ya gyaru ya kyale iyalansa ba su gyaru mafi tsadar abu su ne yaya sai ka kula da su maza ne ko mata abu na farko kenan ko abu na biyu kuma da zai gabatar masa da wannan azaba ya zanto shi yayi wasiya yace idan na mutu a yi kuka ya mutu aka yi masa kuka kaga dole a wannan idan ba zan ce dole ba a yi masa azaba kar mu shiga mazhabin mu'tazilawa ko kaga wannan in an yi masa azaba laifin sa ne shi ya jawo ta to wannan ko mutanen jahiliya har wasiti suke da yin kuka din so abin alfahari ne a ce an yi wa wani kuka wannan ke cewa wai iza mitu fan'ini bima ana ahlu wa shuqqi alayya aljayba yabdata ma abada idan har na mutu to ki mun kuka irin wanda ya dace da ni wa shuqqi alayya aljayba ki zo daidai kan gawa ta ki yayya gari gari ki nuna bakin ciki yabdata ma abadi ya yake yar ma abadu yake faɗa mana abu na ashirin da tara wato uh, wanda kuma shine na uku a cikin jerin ababen da suka shafi uh, bidoyi da ake yi a wajen likafa ne ko fita da mamaci kitabu tusmil mayyiti wa annahu yashhadu shahadatayn rubuta sunan mamaci da kuma cewa wannan mamacin ya shahadu Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah a rubuta haka din wa asma'i ahlul baiti a kuma zo a rubuta sunan ahlul baiti alaihimus salam bi turbatul husaini akan yi hakan ne a rubuta da kasar da suke cewa nan aka kashe husaini wato kasan karbala kenan in wujidat in an samu wa ilqa'u zalika alal kafani sai kuma a zo a sa alkafanin sa wannan bid'ar da gaji ta suwaye ta yi shi'a ne shine malam alamba ta kasa yace alaihi al-imamiyyatu eh, wannan imami al imamiyya al-isna ashariya akan wannan bid'a suke kama kama fi mifitahil karama kamar da cikin littafin mifitahil karama abu na arba'in kitabatu du'ain alal kafani rubuta addu'a akan likafani a rubuta wata addu'a kamar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana a zo a yi masa likafani ne wannan bid'a ne a lamba ta uku malai ce wa qad shar'a zalika ba'dhum qiyasan ala kitabati lillahi fi ibil zakati waɗansu suka shar'anta wannan suka ce ya halatta a rubuta wata addu'a jikin likafanin da za a binne mamaci suka aka ce me hujjar ku suka ce mun yi kiyasi ne kan halaccin rubuta lillahi a jikin raƙuman da aka ware na zakawa sai a rubuta lillahi waɗannan raƙuma sun zama na Allah warar da hofi taratibin idariya amma a cikin littafin taratibul idariya ya an yi raddin wannan magana mai littafin ya yi raddin wannan magana naqalan an al mukhtari an raddi al-mukhtar ce ya ruwaito wannan raddi ya kawo daga littafin al-mukhtar an raddi al-mukhtar al-mukhtar an raddi al-mukhtar haka za sammahu albani ce haka ya sanya sunan littafin wa hadha khata'un minhu yayi kuskure wajen ambatan sunan littafin aw wahamun ko kuma yayi wahami sawabuhu daidai din littafin raddul muhtar ala durril muhtar wal bahsul al mazkur fil mujallad al awwal wannan mas'ala da ya fada tana cikin mujalladi na farko minhu cikin littafin malam albani kenan ko bai sai an bi diddigi shi yasa muka ce in mutum ya ce ma duba wuri kaza ka je ka duba kila ka iya samu yayi kuskure wajen ruwaitowa inda dan adam ne ko kuma alkalamin sa ya tare wata kalma abu na gaba ta zinul jinazati yiwa gawa ado wannan kuma ai sai dai ko tare ko su da ake sawa gawa ko ta ai mata menene a samu da kafani da sauran abubuwa wannan ya zo cikin littafin alba'is ala inkaril bid'a wal hawadith na imam abu shama abu na gaba hamlul alami amamul janazati za a raka gawa sai a zo a dauki tutoci a tafi wannan ma bid'a ne abu na gaba wadawul imamati alal khashabati sanya rawani akan wani katako idan za a raka gawa din kenan sarraha ibn abidin fil hashiyati bi karahati hadha wa kaza alladhi qablahu ibn abidin a cikin hashiya dinsa ya riga ya bayyana karhancin wannan abu da kuma abin da yake kafin sa da muka ambata wa yalhaqu bihi at-tarbush malam yace daga cikin ababen da za su iya shiga cikin hukuncin wannan akwai at-tarbush dara akwai wanda suke dora dara akan abin nan a maimakon tuta sai su dora ta akan katako a tafi raka wai wa ikililul arus da wata hula ta musamman da angwaye suke sawa wa kullu ma yadullu ala shakhsiyatil mayyit da dukkan dai wani abin da ke nuna shakhsiya ko ah, wato shi wannan mamaci wannan abin nan duk bid'o'i ne waɗannan abu na gaba hamlul akalil wal as wa zuhur wa suratul mayyit amam al jinaza al akalil jam'i ne na iklil galibi al iklil ana nufin kan sarki ko wata hula ta musamman wadda take ta alfarma wal as wa zuhur da waɗansu furanni da fulawoyi wa suratul mayyit daukan waɗannan ababai tare da hoton mamaci din mamal jinaza lokacin da za a raka gawa sai a ɗauki waɗannan ababai waɗansu suna da fulawoyi waɗansu suna da furanni waɗansu da hotonsa a tafi makabarta wannan ma bid'a ne abu na gaba zabhul khirfani inda khurujil mayyit ta ta atabatil babi waɗansu sukan zo da raguna manya manya a turki sai an ɗauko gawa za a fito da ita daidai lokacin da ake dokin kofar gida sai a yanka wannan raguna sai a raba sadaka ka duba cikin littafin al’ibda fi madarril ibtida li Sheikh Ali Mahfuz wa i'tiqadu ba'dihim annahu idza lam yaf'al dhalika mata thalathatun min ahli al-mayyit wa har ma wadannan suna cewa idan ba a yi wa mamaci haka ba to cikin dangin sa mutum uku za su mutu to kaga inda yan bida suke da shirme ai dangin sa su duka ba mutuwa za su ba mutum uku ba waye zai rai <laughs> to amma sai su tsoratar da mutum da abin da yake bai kamata a ji tsoron ba yo waye zai rayu kuma kowa ya mutuwa zai kullu shay'in halikun illa wajha kullu nafsin za'iqatul maut kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala halatin ala alatin adba'a mahmulu hamlul khubz wal khirfani amam al janazati abu na gaba kenan kai wato waɗansu bidoyin sai kai mamakin yin su wai wa ko waɗanda suke ɗaukan gurasa wal khirfani da ragunan da aka soya a mamal jinazati da raguna din da ake son a yanka a tafi da su ana jan su a gaban gawa wa zabhuha ba da dafani sai a je da an binne mutum sai a yanka su wa tafriqu hama al khubzi sai a rarrabawa talakawa a wurin wannan ibn al haji ya faɗi shi a cikin mudukal abu na gaba itiqadi ba'dihim anna al janazata idza kanat salihatan khaffat thiqaluha ala habiliha wa asra'at akwai waɗanda suke cewa wai idan gawa ta gari ce ba ta yin nauyi sai ka ji shakwal idan ka ɗauka ba nauyi dandanan kuma kamar ita gawar ma za ta sa ku yi sauri ku kai ta wannan duk bid'a ne itikadin hakan abu na gaba ikhrajus sadaqati ma al jinaza fitar da sadaka lokacin da aka fito da gawa za a kai ta ka duba cikin littafin al ta al ilmiya na ibnu taymiya wa kashaful qina wa minhu isqa'ul irqasus wal laymun wa nahwihi al irqasus wani nau'i ne na abin sha mamata sai su sai ayi tsumi ko wani abin sha sai su rabawa wanda suka zo daukan gawa ko zo barodo wal laymun ko lemon tsami a matsayin shi a rabawa mutane su sha wannan duk bidoyi ne abu na gaba iltizamul bada'i fi hamlil janazati bil yamin cewa idan an zo daukan gawa za a fara ne daga dama daga daman mamaci nan za a fara dagawa yin haka din bid'a ne daga ko ina aka daga ya halatta dama hagu ta kai ta kafa duk inda kuka fara daga ya halatta iyakance wani wuri a ce ta nan za a fara wannan bid'a ne malam ce ka duba cikin littafin al-mudawwana ibn al-qasim da yawa ibn malik ko da yawa al-imam malik ne ke so ce abu na gaba hamlul janazati ashara khatwatin ma'a kulli janibin min jawanibiha al-arba'a waɗanda sukan ce a ɗauki gawa har tsawon taku goma min kulli janibin min jawanibi hal arba'a wato daga kowane sashi daga cikin sasannin ta guda hudu da aka ɗauka daga nan gefen aka yi taku goma sai a dawo nan gefen a yi taku goma wata dalilin zalika ba'dul ha ilan ba ta kasa ko bi hadith har ma waɗansu malaman fiqh suka kafa hujja da wani hadisi da yake cewa man hamala jinazatan 40 khatwatan kaffarat anhu na kabiratan wanda duk ya ɗauki gawa wato har taku arba'in to za a kankare masa manya-manyan kaba'ira guda arba'in wai kun san yadda ake ne idan kana daga nan gefen dama aka dauka aka yi taku goma sai a tsaya sai na nan su koma can wurin na can wurin kuma su koma nan sai a gaba a sake taku goma to kuma sai na gaba ya koma bayan nan har ka samu a yi taku arba'in da kai to sai ku bari kuma sai wani ya karasa kai an kankare maka kabira arba'in yanzu shi kenan ta to wani abubuwan sai ka ga ya suke faruwa haka albani na naqalahu fil bahr ra'ik sun kawo wannan cikin littafin al ra'ik ra'iq an al-bada'i ka duba daga littafin al-bada'i wa fi sharh al-munya rawahu abubakar an-najjad kama fil hashiya wa hakaza yatanaqaluhu ba'dhum an ba'd yace haka mai wannan littafi yace ya shiro daga wannan mai wannan ya shiro daga wannan ba'dhum an ba'd duna an yushiru ila halat al-hadith kowanne sai yace ga hadisi kaza yace kaza amma ba sa bayyana matsayin hadisin dangane da inganci ko rashin inganci mala yace wa huwa la yasihu hadisin ko ba ingantacce bane ba li'anna fihi ali ibn abi sara wa huwa da'if a cikin sanadin hadisin akwai mutum mai suna ali ibn abi sara kuma da'if ne wa hadha al-hadith mimma ankara alaihi kama mimma unkira alaihi wannan hadisin yana cikin abinda malamai suke masa inkari cewa ina ka samo shi kama qala zahabi kamar yadda imam az-zahabi ya faɗa walidhalika ja'alnahu min mawdu'ati al-jami' as albani ce dan haka da suudi ya kawo shi cikin jami' as kasan albani yayi hidima ga littafin jami' as-saghir na suudi sai ya ware sahihul jami' as da kuma da'iful jami' as sahihu din duk hadisai ingantacce ya tara su cikin mujalladi guda biyu da'if kuma duk abin da yake rubabban hadisin da bai inganta bai tara su mujalladi guda daya idan ka ka hada guda biyu shikenan ka huta da wancan littafin na al-jami' wa ma hadha fal hadisu la yadullu ala hadhihi al bid'a kuma shi hadisin ba cewa man hamala janazatan 40 khatwatan kaffarat anhu 40 kabiratan in dai haka ne ai koya inda an yi taku 40 za a kan kare ma in ma ya inganta to me ne cewa sai dai kai taku goma nan kai taku goma a can kai a can kaga hadisin ma duk da kasancewarsa da'ifi baya nuna ita waccan bid'ar da ce yace nabba. abu na gaba al-ibta'u fi sayri biha idan an dauki gawa sai a tsaya ana tafiya a hankali takam takam ba a yin gaggawa to wannan tafiya da ake a hankali ita ma bid'a ne ka duba littafin al-ba'is ala inkar al-bid'a wal hawadis na Abu Shama wa zadul ma'ad da littafin zadul ma'ad wal amru bil ittiba da littafin al-amru bil ittiba na asyuti abu na gaba at tazahum ala an-nashi mutane su zo su yi cincirindo wajen daukan makara idan wani adadi ya je zai dauka sauran sai su kyale amma wannan cincirudan wannan na ture wannan wannan na ture wannan shi ma bid'a ne idan wani adadi ya zo wanda ya isa su daga gawa shi kenan sai a bar musu wallahi alhamdu idan ka bi gawar ai kai falaka kira kamar da annabi ya tabbatar maka ba ta akai dole sai ka dauka ba dau bin kawai kana da kira idan an yi sallah kana da kirati in ka hada guda biyu ka samu mi kiratani haka hadisin bukhari ya nuna ai ba ce sai dole sai ka dauka ba dan haka wannan cincirin din shi kansa bid'a ne ka duba littafin al-muhalla na ibn hazm malam yayi lamba ka sai ce thumma ruya an da shahidtu jinazatan fiha abu Siwa ko hurayth ibn hassan al-adawi wai da ibn da'ama yake cewa na ga na halarci wata janaza wanda a wurin akwai abu Siwa shine hurayth ibn hassan al-adawi fazdahamu ala sariri sai mutane suka yi cincirundo wajen daukan wannan makara fa kala abu Siwa. sai abu siwar ya ce a tarauna ha'ula'i afdala au ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, ya ce wa wanda suke wurin da waɗannan masu cincirin da wajen ɗaukan makara da sahabban annabi suwa suka fi falala sahabbai sun fi ko sai ce kana rajulu minhum idza ra'a mahmalan hamala wa illa i'tazala wa lam yuzi ahada yace to yadda sahabbai suke suke yi shine in sun zo jana'iza in mutum ya ga ga wuri an bari zai tusa ya dan kama wannan makara sai ya dauka in ya ga an yi cincirin do sai ya koma gefe guda yace haka shiriyar sahabbai take to ku da kuke cincirin do shiriyar ku ta saba mata sahabbai kenan da haka sai yake tambaya dan wa'azi yace to da waɗannan da sahabbai suwa suka fi shiriya ai ba ma za a hada ba farkon bainas sara wa surayya abu na gaba tarkul iktirabi min aljinaza akwai waɗanda suke jin tsoron matsawa kusa da gawa idan an je makabarta sai su koma can nesa <laughs> wannan ba sa son labarin mutuwa da gaggawa da, can nesa na gaggawa ai maza ta fi. ka duba littafin alba'is tarkul insati fil jinazati amma in taro ne yawa ka koma gefe babu laifi tarkul insati fil jinazati abu na gaba wato rashin yin shiru idan an zo daukan gawa sai waɗansu su ta surutu to abinda ake so ku yi shiru dan saboda wa'azi ka duba cikin abin nan hashiyatu ibnu abidin hadha an-nasu yashmalu rafa as-sauti dhikri to rashin yin shiru din nan kuma kaga har masu ɗaukaka sauti da zikiri kama fil fakarati ba da haka mai da mun ambaci wannan a can baya a wani sakin layi wa tahaddusa an-nasi ba'dihim ma'a ba'dhin wa nahwi zalika haka mutane su rinka surutu da junan su duk wannan abu ne wanda shari'a bata yi da shi ba bid'a ne abu na gaba al bi zikiri aw bi qira'ati al-qur'an a zo ana bayyana zikiri wajen daukan gawa ko a bayyana karatun qur'ani aw al-burda ko ana karanta alburda. burda aw dalail al-khairati wani hau zalika da muka mutum haka dan ka san albani ba shi ya kawo ba sai ce duba littafin al-ibda fi madar al-ibtida ka kuma duba littafin iktida'us siratal mustaqim na ibnu taymiya ka kuma duba littafin al-i'tisam na imam shatibi al-maliki ka kuma duba littafin sharh at-tariqah al-muhammadiyya kuma ka duba mas'ala ta 48 a nan cikin wannan littafin can baya da ta gabata wal amru bil ittiba ka duba littafin al-amru bil ittiba ka duba littafin al-ba'ith ala inkar al-bid'ah wal hawadith wato tafiya da gawa ana karatun qur'ani bid'a ne to ballantana ko iriniya ko albarda ko dalailul khairat wannan duk bid'o'i ne ma anzalallahu biha min sultan abu na gaba alqaul azzikru khalfal jinazati bil jalalati a rinka yin zikiri a bayan gawa da lafazul jalala a rinka Allah Allah Allah wannan bid'a ne asalin dama shi zikirin Allah Allah ko a masallaci kai bid'a ne ballantana wajen rakiyar gawa ko a daki kai kai kadai ka tsaya kana Allah Allah Allah wannan bid'a ne saboda asalin duk inda zikiri ya tabbata a sunnar annabi jumla ce cikakkiya take tabbatar da zikiri ba kalma mufrada ba kalma mufrada ba ta tabbatar da zikiri sai ka kawo jumla cikakkiya duk inda annabi ko da zikiri la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir kaga wannan jumloli ne ma ba jumla ba subhanallahi wa bihamdihi jumla ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim jumloli ne duk inda zikiri ki zaka samu sentence ne kakke amma a kawo kalma daya dayan ta ayi zikiri da ita wannan ba shi halatta dan haka masu Allah Allah ba zikiri suke ba kawai zauna suke suka bata kansu lokaci Allah ne yabansa kai ko ba wani yabo da kace amma idan ka ce Allahu akbar me kai ka faɗa ka kawo mu mutu dawal khabar saboda ka samu jumla cikakkiya amma Allah ka kawo mubtada bi ghairi khabar me kace kenan ya Allah jumla ce gaba fadin ya Allah jumla ce saboda ya unni da'i bi musabati fi'l al-mudari ad'u Allah kamar fi'l al-mudari ne ita ya unni da'i ana kaddara ta da haka amma shin ya tabbata ta irin idan ka samu jumla kuma sai bata tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ita rigimar ta biyu kenan kar ka ce don kuma na samu jumla shi kenan yayi wai sai su ce ai Allah ce kulillahu ka ce Allah wannan kaga fassara Qur'ani da Hausa kenan ba san ma me suke cewa kulillahu ka ce Allah wai ka ce Allah Allah wai shine wannan aya take ne ayar ta tana cikin suratul an'am wanda a wannan lokacin tauhidi kawai ake tabbatarwa kaddara kuma ta me ayar ta ce ba sai ka karanta farkon ta da karshen ta ba wa ma qadarullah haka qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzala alkitaba alladhi jaa musa nuran wa hudan lin-nas تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم سيأك قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ai wannan jumla ce jumla ce guda aka shafe saboda an ambace ta a baya ba a bukatan a maimaita ta yanzu asalin magana man anzalna kitabal ladzi ja'a bihi Musa wane ne yazo da littafin da wa ya saukar da littafin da annabi Musa yazo da shi nuran wa hudan linnas littafin da ya kunshi haske wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhuna kathira ku da kanku kuka karkar rubuta wannan littafin kowa yana da kofin taura a gidanku ko yahudu da kuke sha ba taba saukar da littafi ba bayan kuna da kofi din littafin a hannunku kuma kun zo kun gayyar littafin tubduna hawa tukhfuna kasira wani abin da ya dace da san rai ku bayyana mai yawa daga cikin wanda ya ci karo da san rai ku boye wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kuma a cikin sa aka sanar da ku abin da ba ku sani ba ku da iyayenku waye saukar da wannan littafin za su yi shiru ba za su baka ansa ba annabi da yi maganar shiru suka yi sai annabi ce kulillahu ka ce musu Allah ne in ma sun ki Allah ne ne to shine suke cewa takadirul karam takadirul kalam kulillahu anzalahu amma ba za a faɗi kalmar anzalahu ba saboda ta gabata a baya man anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa dan haka ibnu malik ce wa hasbu ma yu'lamu ja'izun kama Takulu zaidun ba'da man inda kuma wafi jawabi Kai zaidun qul danif fa zaidun istughniya anhu iz urif yace ai duk abin da aka san shi a baya ya halatta a shafe shi cikin batu ba sai an kawo shi ba kamar mutane su zo su ce man inda kuma wane ne a ku ku kuna tare da zaidu sai ku ce me zaidu kaga jumla ɗaya wannan kalma ɗaya ka kawo amma takaddirul kalam inda na zaidu amma ba sai ka ce inda na ɗin batun da ya faɗe ta cikin tambaya ya ce man inda kuma Al'indiya malfuzun biha da haka la tahtaju ilai hafil jawab ta kuru zai. kamar ka jana ma ɗaki ka ce kai waye nan sai ya ce jamilu idan danka jamilu ne ya ni ne jamilu <laughs> kaga ai ba sai ya ce ba ni ne jamilu ko jamilu ne ya wata kaga jumla ɗaya ce ta baka fa'ida saboda waye Shi ne cikon maganar amma shi ba sai ya mimita ta wajen amsa Shi ne ce wa fi jawabi wa ba jawabi kaifa zaidun quldan idan aka san zaidu ba da lafiya sai aka zo aka ce kai kalmar zaidu ba a bukatanta tunda an santa sai dai kalmar mara lafiya ce ba sani ba ita aka tambaya kaifa zaid shi mai tambayar ya san zaidu yanzu as-su'alu laysa an zati zaidi wa inna ma an al-halati allati ya'ishu alaiha zaid fa akhbartahu bima sa'ala fala ya tawo ila ziyada azuna annakum fa yakun saboda haka kenan ba za a ce ba kulillahu a kafa hujja da shi wajen Allah Allah wannan bid'a ne sai a yi bid'a biyu an yi zikirin bid'a kuma an yi tafsirin bid'a abu na gaba alqawlu khalfaha duk lafazi na zikiri tabbatacce yana nan cikin hadisan annabi ko a cikin littafin al-azkar na imamun nawawi daga shi nan duk bukhari muslim da sauransu eh eh wani littafi eh eh saboda abin wanda ke waje abin da bai tambaye ke cewa ya ce wai ya an ambata cikin wani littafi cewa abin da yasa yanzu ake yin ake bin gawa da zikiri an san cewa lokacin sahabbai ba su ba ba sa daukan gawa su bita da zikiri amma abin da yasa ake yi yanzu saboda bambancin zamanin mu da nasu su a da idan aka ce an yi mutuwa to mutane da barbashin imani tattare da su kowa sai ya ji jiki amma yanzu da an ce an yi mutuwa mutane ba sa damuwa da haka sai masu zikiri suka ce to a rinka yin zikiri dan a tunatar da mutane dai kun ji hujjar shin hadhihi hujjatu shar'iyya ko hujjatun aqaliyya kaga hujja ce ta hankali ba hujja ce ta nafsi ba da sai ce abin da sa ake yin zikiri li qaulihi ta'ala ka zalika qaulihi sallallahu alaihi wasallam ka a wannan hujja ce ta hankali wannan ko ba a kafa hujja da hankali a cikin shari'a ana kafa hujja da qala Allahu qala Rasulullah hankali in ya in an yarda da yarda da hankali shine zanto bai cika da nasin shari'a ba amma ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam tsuntsu idan ya wuce fa Abdullahi dan Mas'ud ya ce tsuntsu in ya gifta ta sama annabi ya san abin da zai amfane mu sai ya fadakar da mu kuma sai kasa fadakar da mutane bin gawa da zikiri har sai waɗansu sun zo daga baya sun yi sharhi sun yi karin bayani ita kaga aibin bid'a shine akwai cin gyaran shari'a ko nuna gajiyawar annabi wajen isar da sako ga wani abu mai falala annabi ya shekara 23 duk da wa'azinsa amma ya manta bai isar ba sai da yan bid'a suka zo su cike gurbin da annabi ya bari su cike gurbin da sahabbai suka bari su cike gurbin da tabi'ai suka bari su cike gurbin da tabi'u tabi'ina sai imam malik suka bari duk waɗancan mujahidai duk abin da suka yi har yanzu da saura sun bar wa yan bid'a saura su dan kakkara waɗansu ababen yanzu ga bana da aka fita maukibi har da jita duk wani nau'in kayan kida an fita da shi wai sai aka ce me hujja wai Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi saboda haka bandiri tasbihi yake subhanallahi subhanallahi wai abin nan ma abin nan ganga ma jita ma tasbihi take kuge har da kuge fa wai duk tasbihi suke wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi sai ka ce da su karasa ayar ai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbiha ai duk abin da aka ce mana suna zikiri ba a ce muna fahimta ba kar mu fahimta yanzu kuwa aka kada bandiri mun san abin da bandiri yake Allah ku ce walakin tasbihahum shi baki ya san abin da zai faɗa amma bai san abin da za a bashi ansa ba abu na gaba alqawlu khalfaha Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna Allah yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil maut wal fana wannan sukan faɗi wannan wajen bin gawa waɗansu sai a cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna Allah yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut sai subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil maut wal fana fadin wannan ba bid'a ne dan bai tabbata ba cikin sunna albani ce istahabbahu fi sharhi shari'atul islam a cikin littafin sharhi shari'atul islam wani ya ce wai wannan mustahabi ne bayan ko nasu bai tabbatar da shi ba mustahabbanci ko hukunci ne na shari'a sai nasin shari'a ke tabbatar da shi abu na gaba asiyahu khalfal jinaza a rinka yin raki wajen daukan gawa rakin a rinka cewa mutane istaghfiru lahu yaghfiru lahu lakum a zan gawa ana ta cewa mutane istaghfiru lahu yaghfiru lahu lakum ku yi masa istighfari dan Allah ya muku gafara ayi ta yadawa kamar wani na bada shela abin da ya tabbata shi ne bayan an je an binne mutum an gama binne shi annabi na cewa istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al wannan ya tabbata dan uwan ku roka masa gafara yanzu haka ana tambayar sa a ina ake yin wannan bayan binnewa amma akan hanya ka rinka bada umarni da doka cewa ayi wa wani istighfari ayi kaza wannan bid'a ne abu na gaba asiyahu bi lafzil fatiha waɗansu kuma zai su raki cewa a karanta masa fatiha indal mururi bi kabari ahadi salihin sukan faɗi haka idan an zo an wuce kabarin wani salihin bayi wa bi mufariqi turuqi ko an zo mararrabar hanya lokacin da ake dauke da gawa sai a ce ku karanta fatiha ku karanta fatiha wannan duk bid'a ne qaulul mushahidi lil janazati abu na gaba shine zaka ga idan mutum na tsaye aka wuce da gawa sai ya ce alhamdulillahi allazi lam yaj'alni min as-sawadil muhtaram fadin wannan addu'ar bid'a ne mala ce sarraha fi miftahul karama bi annahu mustahabun cikin littafin yan shi'a mai suna miftahul karama suka ce wai fadin wannan addu'ar mustahabi ne bayan ko bid'a ne abu na gaba itikadu ba'dihim anna al-janazata idza kanat salihatan taqifu inda qabr al-wali inda al-mururi ala ar-rugumi min hamiliha suka suna itikadin cewa idan gawa ta zanto saliha taqifu inda qabr al-wali idan ana dauke da gawar sai aka zo za a wuce jikin kabarin wani waliyi to wai sai gawar ta miƙe tsaye indal mururi bi Allah rubu min hamiliha duk da cewa ga mutane na dauke da ita sai dai ku ba za ku ji miƙewar ba amma dai za ta miƙe haka suke cewa as-sawad al-mukhtaram idan an ce sawad taron jama'a al wanda aka gama da su wai na nufin shi godiya ta tabbata ga Allah da shi bai sa cikin mawata ba da bai mutu ba kaga daga jin ba ita wani addu'ar kan tafi a ce ba to bai mutu mutu ba zai tsira ne abu na gaba alqawlu inda ru'yatiha hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allahumma zidna imanan wa taslima wanda hasana karanta wannan addu'ar idan an wuce da gawa wannan karanta ta shi ma bid'a ne ku fi sharhi shir'a tamamu hadisin awwaluhu wato ya kawo wannan a cikin littafin sharhu shir'a amma cikon wani hadisi ne farkon hadisin shine al-mautu faza'un fa idza ra'aytumul janaza faqumu wa qulu sai a kawo waccan addu'a hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu fa zakarahu mala yace wala bi cikon wannan hadisin da aka kawo ban san ba san san wa awwaluhu fil musnad amma farkon hadisin cewa al-mautu faza'un fa idza ra'aytumul janaza faqumu idan ita mutuwa din nan da kuke ji da kuka gani akwai razanarwa dan haka in kun ga gawa ku tashi dan kuma ku razana ku tana za ku mutu kenan yace to a farkon wannan hadisin inda muka tsaya din yanzu akwai shi cikin littafin al-musnad na Imam Ahmad wal Baihaqi haka Imam al-Baihaqi ya kawo shi cikin sunan dinsa min hadisi Jabirin daga hadisin Jabir dan Abdullahi wa rijaluhu thiqatun wato mazajen cikin hadisin dukkan su amintattu ne wal ahadisu fil amri bil qiyam kathiratun wa hiya wa in kana mansukhatan كما سبق بيانه في محله فليس فيها هذه الزيادة الباني تي hadisan da suke magana cewa in an zo an wuce da gawa ku tashi tsaye suna da yawa kuma ingantattu sai dai fa su hadisan gaba ɗaya an shafe hukuncin su kamar yadda mun yi bayanin wannan a can baya yanzu idan an tashi da gawa ba idan an wuce da gawa ba sai mutum ya mike ba za a ce wajibi ne mikewar ba kama sabaka bayanin fi mahallihi kamar yadda bayanin sa ya gabata a can baya fa laysa fiha hadhihi ziyada yace tare da haka hadisan duk da yawan su a cikin su babu wannan karin da aka kawo anan cewa ku ce ha zama wa Allah wa rasuluhu wa sadakallahu babu wannan fa dalla ala inkariha wannan sai nuna wato ziyada ce wadda take wato munkara ala kulli halin sai mu dakata anan tsammani na zamu kammala yau to amma kuma bai yi ba insha Allah sati na sama sai mu karasa kuma insha Allah zai zama khitamuhu misk wajen zamu zana littattafan da suke magana akan bidoyi dan mutum ya samu wannan littattafan a library din sai yana da kyau sannan kuma a rana ta wani zamu tantance wani littafi ya kamata ya mai gurbin wannan bayan mun kammala shi duk da cewa akwai shawarwari da dama daga cikin yan uwa waɗansu suna ganin ayi sifatu salatin nabi waɗansu suna ganin ayi kaza haka dai amma dai abin da yana nan daga sati mai zuwa insha Allah za a sanar شاء الله والسلام عليكم da kake mana cewa duk abin da mutum zai faɗa na hukunci ya kamata ya zanto yana da wani magabaci a kai idan mutum zai kawo wata matsala ta addini to kai kana da wani magabaci ne akan wata fatawa da kai akan cewa sallah ba a ta sai dan abu biyu cewa barci da kuma mantuwa ai ba inda aka ce karama sallah sai wurare guda man nama an salatin au nasiha fal yusalliha idza zakarha fa zalika waqtu duk inda aka ce ai ramo sallah in dai a hadisi ne wannan guda biyan ne ba ka da nan daga nan zuwa shekara goma saboda haka daga cikin wanda suka tafi akan wannan fatawar akwai sahabbai akwai tabi'a akwai tabi'u tabi'ina cikin shugabannin mazhabobi akwai Imam Ahmad bin Hanbali Imam Ahlus Sunna wal Jama'a magabata da yawa kuma ina jin wannan tambayar irin yadda na sha ansa ta bayanin da dinai a baya ba zan iya yansa yanzu saboda na yi ta a waɗansu lokuta guda biyu da ba zan manta ba wanda na zazzaife tun maganganun malamai a kai da ka'idojin da malamai ke gina ramuwa ko rashin ramuwa a kai da hukuncin ita yin sallah a kan lokaci don mai mutum zai barta har lokaci ya fita ba tare da ba tare da bacci ko mantuwa ba da menene din malamai akan waɗannan masalolin cewa ko ka rasa ruwa ko ka rasa alwala sai ka yi ta ko ka rasa ruwa ko ka rasa wurin ta yawa sai kai duk mun yi wannan bayanan a baya sai ka nemi mai kasar kuma su sai maka da kasar din sai ka je ka sake ji in kuma kana so a faɗa mala ta tafi ka duba to shikenan ka duba littafin بداية المجتهد ونهاية المقتصد نائب رشد كدوب لتافن المغني نائب قدامة كدوب لتافن المجموع شرف المهذب كدوب لتافن شيخ محمد الأمير الشنقيطي أضواء البيان أتسين سورة مريم أتسين تفسير سورة مريم ومن تابقوا مريم قوة طاها أتسين ديو نصور لتتفي ذاك قولنا بيانين magabata masu ɗimbin yawa cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in wannan kuma yake cewa wadansu sun mahu gurguwar fahimta domin sun ce wai ka ce a cikin akamul jana'ir wai ba a sallar gawa daga wani gari ai ba wani gurguwar fahimta haka na faɗa in dai abin da na faɗa ɗin ne na san na faɗi shi muna magana ne a kan salatul ga'i mutumin da baya nan kamar mutum ya mutu a saudiya muna daga nan ko ya mutu a sokoto shin za a yi masa sallah ko ba za a yi masa ba mu da muke nan kano mai masa to shine waɗansu malamai suka ce za a yi salatul ga'i mutlaqan sawa'un sulliya alaihi aw lam yusalla alaihi ko an masa sallah ko ba a masa mamu da muke nan ya halatta mai masa waɗansu suka ce alman mutlaqan kwata kwata ba za a yi masa sallah ba sawa'un an yi masa a can garin ko ba a yi masa mamu daga nan ba za mu yi salatul ghaib ba wal akharuna fassalu masu magana ta uku sai suka ce a'a a garin da ya mutu in dai har an yi masa sallah aka binne shi to mu bai halatta ba daga nan bai masa salatul ghaib bid'a idan mun tabbatar garin da ya mutu a hannun kafare ya mutu kawai suka binne shi ba su yi masa sallah ba to ya halatta daga nan mai masa salatu ba wannan ko ita ce magana mafi inganci wadda za ta tafi da doron hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin halaccin yin wannan shine lokacin da najashi ya mutu labarin sai zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umarci sahabbai cewa wannan dan uwanku ya mutu a habasha ku tashi ku yi masa sallah annabi abin nan aka yi masa sallah to wannan najashi ya mutu a habasha a tsakiyar mutanen da yan fada sa gaba ɗaya kirista ne da haka ba su yi masa sallah ba dalilin mu na cewa in an yi wa mutum sallah a garin da yake bai halatta ba mu daga nan mu yi salatul ghaib saboda an sha zuwa a fadawa annabi labarin sahabbansa sun mutu a wani wuri amma bai yi umarni da a yi masa sallar ghaib ba rashin yin umarninsa da a yi wa mutumin da ya san an masa sallah inda yake wannan ya nuna cewa ba a yin salatul ga'ib ga dukkan mutumin da aka tabbatar an taɓa masa sallah ina fatan kun fahimta wannan shine doran mas'ala shine abin da na faɗa a can wancan darasin har ya zuwa yanzu kuma a kansa nake ba ni da abin da ya ture shi wai ya hukuncin waɗanda ake ɗauka a kai su ingila ko jamani a yi jiya su kuma idan sun mutu a dawo da su gida Najeriya kila abin da yasa kai wannan tambayar saboda mun ce ba a daukar mutum daga wani gari a ce a kai shi wani gari abin ne duk wanda suka mutu a can da za a samu abin da yasa a ce shi fi dacewa wannan shi ya fi dacewa da sunna amma in ya zanto waɗansu larurori kamar mutum ba za a sami masa sallah ba ba za a sami ah, masa hidimar da ya kamata a yi wa mamaci ba a musulunce wannan ta sa aka ɗauko shi aka dawo da gida shi gida to wannan babu laifi amma mutukar akwai wannan to ya kamata a yi masa sallah a can shine mafi dacewa shine mafi dacewa da sunna in ba haka ba ya sarin kudin jirgi kuma aka yi